Talle. Na'am baba. Na. Baba. Eh. A yau dan? Na je dubo danki in ga ya yake a gidan bulan nan. Eh. Ya ka same shi? Ni da nake so a sani inda kawai zan yi kuɗi da wuri. Ah. Duk wata barna, duk mutumin da ya ce wai yana so ya kuɗi da wuri, to duk wani abu mara kyau za a same shi ya iya yi. Kwarai da gaske. Mm. Lalle lalle ya turo magabatansa tun kafin abin yayi. bai sa ku. Dan Allah dariya me kike yi ne? Tana na zauna fa kawai dariya kike yi. A'a ranar da ake a ta zo. <laughs> Can kauye ka samo ta? A'a yan nan gidan. Wani gidan? Eh? Yanzu na gane ta duk wani abin da yake haukan ma gaba da yake ya gado. a ah, ka ce ya ce ni kai ma tare duk zan makal. Ni ma mahaukacin ne. A to kuma. Ina so zan shige saboda ina so zan yi bawali. Ba ta can zaka bi kai hanyar toilet ba? Ai ni ta nan nake so in shige kamar zai fi min sauri. kamar ya ta nan zaka bi nan fa a zaune muke ni da bakuna nan shine hanyar wucewar da ta ban dai ya za a ce mai gadi ya zo gurin yan masu gida kai kai ka tallar rufe mana baki rufe mana baki kai mana shiru tallar ya Allah shirya mana dan magajiya